Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri namu na yau da za mu yi magani kuma za mu ba da shi. Wanda take buƙatar magunguna a haɗa mata sai ta yi magana ta kwamen ta sanar da mu. Wanda kuma za ta iya haɗawa da kanta to insha Allahu ta'ala za mu ba da fa'idodin da za a yi amfani da su ga mai fama da matsala ta ɗaukewar ni'ima da rashin sanin daɗin aure ko rashin nishaɗi a to gaskiya wannan illa ne babba ya kamata amarya uwar gida ki ƙoƙari ki magance wannan domin gyara martabar gidanki a insha Allahu za ki iya amfani da aya bayan kin nemo aya sai ki nemo zuma sannan ki nemo dabino da kuma garin sallaja sai ki markaɗa su waje guda ki tace su sai ki rinka ɗiba kaɗan-kaɗan kina haɗawa da zuma da garin habba shi ma ya zama na cewar kaɗan kina sha safe da kuma yamma da yardar allah subhanahu wa ta'ala da kike fama da illa ta rashin ni'ima ko ɗaukewar ta da kina da ita yanzu kuma ta tafi ko rashin nishaɗi to da yardar allah ni'imarki za ta dawo jikinki za ki samu gamsar da mai gidanki in allah ya yadda amma wannan ya takaitu ne kawai ga wacce take mai aure sai kuma wacce ta kusa yin aure 'yan kwanaki suka rage mata ta yi aure to za ta fara haɗa waɗannan sarka ɗin domin ta je gidanta cike da ni'imarta da yardar allah za ki ji mijinki ya yaba miki kuma za ki kwace in ku goma ne a gida misali <laughs> in ku hudu ne to bari mu dawo in ku hudu ne za ki zamto ke kaɗai yake ji da ke ke ce 'yar gaban goshi saboda duk namijin da yake da mace wacce take mafi ni'ima a cikin matansa to ya fi karkata zuwa gare ta don haka ki yi ƙoƙari ki mallake mijinki ta hanyar gyara kanki. wanda suke farkon zuwa wannan channel ku yi subscribing domin samun ci gaba da dukkanin shirye-shiryenmu da muke kawowa a cikin wannan channel assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu